Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ku masu sauraro masu kallon wannan shiri muna yi muku maraba a cikin wannan wannan shiri namu mai matukar fa'ida mai muhimmanci mai suna ta'al nu'minu sa'a ma'ana ya kai mai sauraro zo mu zauna mu tattauna matsalolin imani mu yi magana akan ayyuka na imani wanda waɗanda za su ƙara mana imani a wurin da kuma neman yarda a wurin allah maɗaukakin sarki eh, kamar kuma yadda aka sani wannan barnamij wannan shiri mai muhimmanci a cikin wannan wanda yake a cikin wannan wata wata mai albarka wato watan ramadan wata ne na yawaita ayyukan alkhairi da kuma neman yarda a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a cikin wannan shiri da kuma wato ayyuka na cikin wannan wata muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu zama cikin waɗanda Allah zai yarda da su kuma mu samu ayyuka waɗanda za su ƙara mana imani to kasancewan wannan shiri shiri ne da za mu yi magana a kan imani lallai ya dace mu fara magana a kan muhimmancin imani kamar yadda muka sani lallai ba abu ne ɓoyayye a wajen kowane musulmi ba ya san muhimmancin imani saboda kasancewar imani shine wato abu mafi muhimmanci mafi girma a cikin addinin allah wato wannan addini na musulunci kuma imani shine wato gaya mafi girma mafi ɗaukaka da imani ne mutum zai rayu a duniya rayuwa mai daɗi sa'an nan kuma ya je ya samu sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki sakamako mai yawa don haka dukkanin riba na jin daɗin rayuwa da samun nasara a rayuwa gaba ɗaya ya ya tsayu ne akan wato samun kyakkyawan imani allah maɗaukakin sarki yake cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi hasani ma kanu ya'malun allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda ya kyakkyawan aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba lallai za mu rayar da shi a nan duniya rayuwa wacce take mai daɗi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna sa'an nan kuma a lahira za mu yi musu wato kyakkyawan sakamako da fiye da abin da suka kasance suka aikata wato a nan duniya kenan idan muka duba wannan aya za mu ga cewa allah maɗaukakin sarki a cikinta ya tara dukkanin alkhairin duniya da lahira wato ya sa shiga duk wanda ya zama ya yi kyakkyawan aiki a nan duniya sa'an nan kuma <clears throat> wato ya yi kyakkyawan aiki a nan duniya zai samu rayuwa mai daɗi ta yadda allah maɗaukakin sarki zai bashi nutsuwa cikin rayuwansa da kwanciyar hankali sa'an nan kuma zai kare shi daga dukkanin abin da zai wato kawo masa tashin hankali wato a ransa a cikin rayuwarsa sa'an nan kuma a lahira allah maɗaukakin sarki zai ba shi kyakkyawan sakamako fiye da abin da ya kasance ya aikata na imani da kyakkyawan aiki a nan duniya don haka lallai wannan aya tana yi mana bayani akan muhimmancin imani tana yi mana bayani akan riban da mutum zai samu riban da ɗan adam zai samu wato idan ya tsaya ya yi imani da allah maɗaukin sarki tare da kyakkyawan aiki kyakkyawan tare da kyakkyawan aiki tun anan duniya zai ji daɗin rayuwansa kafin kuma a lahira ya je ya samu alkhairi wanda yake dawwamamme wanda ba zai yanke ba alkhairi wanda wato <clears throat> zai rayu a cikinsa sa'an nan kuma du wata ayan a cikinta allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayanin wato sakamako da muhimmanci na imani da allah maɗaukakin sarki imani a rayuwar mutum musulmi allah maɗaukakin sarki ke cewa wa man arada al’akhirata akhirata alaha sa'ayaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'ihum mashkura Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk mutumin da ya nufi lahira wato ya zama burinsa shine ya yi aiki don Allah don wato neman yardan Allah maɗaukakin sarki don ya samu kyakkyawan sakamako ranar tashin alkiyama ranar lahira wasa alaha sa'aiha sa'an nan kuma yi aikin lahira ɗin ma'ana shine ayyuka na bauta ma Allah maɗaukakin sarki da ayyuka na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki ya bi Allah maɗaukakin sarki wato akan wannan addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi to Allah ya ce fa'ula'ika kana sa'ihum mashkuran to waɗannan su ne waɗanda aikinsu ya zama abin godiya wato abin abin ayyuka ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai gode ma bawa a kansa zai karɓe su yi masa kyakkyawan sakamako saboda aiki ne kyakkyawa sa’an nan cikin wata ayan ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa mai ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ula’ika lahumu darajatul ula jannatu adinin tajri min tahti hal anhar khalidina fiha wa zalika jaza'u man tazakka Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk mutumin da ya je ga Allah maɗaukakin sarki yana mai yana matsayin mu'mini wato yana halin mu'mini ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki ya yi imani da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a yi imani da su sa'an nan kuma ya yi ayyukan imani wato ya yi ayyuka na ɗa'a ma Allah maɗaukakin sarki da neman yardan Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗannan su ne waɗanda suke suke da darajoji maɗaukaka darajoji maɗaukaka sai allah maɗaukakin sarki bayaninsu wato su ne aljannai waɗanda ƙoramai wato rafuka suke gudana a ƙarƙashinsu kuma za su dawwama ne a cikin waɗannan aljannai ɗin allah ya ce wa zalika jaza'u man zakka wannan shine sakamakon wanda wato ya tsarkake zuciyansa ya tsarkake ayyukansa ga allah maɗaukakin sarki wato ya yi aiki don neman yardan allah maɗaukakin sarki lallai <clears throat> waɗannan ayoyi suna mana bayani akan muhimmancin imani da kuma tarin sakamako masu mai yawa sakamako na alkhairi da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma duk wanda ya tsayaye imani da allah maɗaukakin sarki kuma yi kyawawan ayyuka waɗanda kuma dukansu su ma suna cikin imani ɗin kuma ayyuka ne na imani din don haka <clears throat> wajen inda Allah madaukakin sarki cewa fa ulaika lahumud darajatul ula waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suka je ga Allah madaukakin sarki sun yi imani kuma sun yi kyakkyawan aiki lalle suna da darajoji madaukaka to anan sai <clears throat> malam الشيخ عبد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي rahimahullah Allah ya masa rahama yake faɗi cikin tafsirinsa inda yake tafsirin wannan aya din sai yake cewa ai fa'ula'ika lahumud darajatul ula ai almanazilul aliyat lallai waɗannan su ne waɗanda suke da masaukai maɗaukaka wa fil ghurafil muzakharafat kuma za su kasance a cikin wato ɗakuna waɗanda an yi musu ado da kayan ƙawa daban-daban wallazzatil mutawasilat sa'annan kuma za a ba su abubuwa na jin daɗi kayan jin daɗi da more rayuwa waɗanda suke mutawasilat waɗanda za su zamo suna zuwa wa bayi ba za su yanke ba wal anhar as da kuma wato rafuka waɗanda za su rinka gudana a ƙarƙashin waɗannan ɗakuna ɗin wal da'im kuma za su dawwama ne a cikin wannan ni'ima ɗin da wannan alkhairi da wannan arziki da wannan sakamako da allah madaukakin sarki musu akan wato imaninsu wasururil azim da kuma farin ciki wanda yake mai girma a cikin zuciyarsu za su dawoma cikin ni'ima da jin daɗi da farin ciki wato a cikin zukatansu alkhairin da fi ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wato alkhairi da ni'ima wanda Allah maɗaukin sarki ta musu wato abu ne wanda wato ido bai taba gani ba ido bai taba gani ba sa'an nan kunne bai taba jin labarinsa ba kai bai ma taba fadowa a tunanin wani daga cikin bayi ba don haka allah maɗaukakin sarki kawai shi ne ya san abin da ya tanadar ma waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki a lahira wato na kyakkyawan sakamako da tarin ni'imomi da kuma abin da zai sa su ji daɗin rayuwarsu don haka <clears throat> irin waɗannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani daga ciki kuma duga inda allah maɗaukin sarki ke cewa innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala cikin wannan aya lallai allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayanin wato sakamako da yi ma waɗanda suka yi imani da shi sa'annan kuma suka aikata kyawawan ayyuka sai allah ya ce kyanat lahum jannatul firdausi nuzula ya kasance suna da wato ya kasance <clears throat> aljannan firdausi ita ce masaukansu nan allah maɗaukakin sarki zai saukar da su a nan za a yi musu liyafa za a tarbe su a saukar da su a wannan aljanna wato ita ce aljannar firdausi sa'an nan kuma wani abin daɗin shine khalidi na fiha za su dawwama ne a cikinta wato wannan ni'ima da suka sami kansu a ciki ba wai zai yanke ba ne a'a za su dawwama a cikinta ne la yabghuna an hiwala saboda girman wannan ni'ima saboda yawan alkhairin da ke cikinta saboda ni'ima ce ta haƙiƙa la yabghuna anha hiwala ba za su nemi wani canji daga wannan ni'ima ba saboda sun samu abin da za su ji daɗi da shi zai zama musu ni'ima a rayuwarsu don haka lallai wannan aya tana mana bayani akan wato alkhairi da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suka yi imani sa'annan kuma suka yi kyakkyawan aiki a wannan rayuwa ta duniya lallai allah maɗaukakin sarki ya tanadar da alkhairi mai yawan gaske ma waɗanda suka je gare shi suna halin mu'minai suna halin masu ayyuka na alkhairi a nan <clears throat> allah maɗaukin sarki bayan ya ambaci waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi wato suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sai allah maɗaukin sarki ce suna da aljannai na firdausi a nan malamai suna da wato tafsiri guda biyu wajen ma'anan wato aljannonin firdausin nan shin aljannan nan ana nufin aljannar firdausi ne wacce ita ce a aljanna ita ce ausatul janna ita ce afdalul janna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadifi idan za ku roƙi Allah maɗaukin sarki aljanna ku roƙe shi aljannar firdausi domin aljannar firdausi ita ce wato a'lal janna ita ce ausatul janna ita ce mafi ɗaukaka a gidan aljanna kuma ita ce zaɓaɓɓiya daga cikin aljanna kuma ita ce mafi falala to in wannan ayan tana magana akan ita aljannar firdausi ne sai ya zama kenan allah maɗaukin sarki yana magana ne ga waɗanda suka zama sun yi imani cikakken imani sun yi imani cikakken imani kamar yadda muka sani ko kamar yadda insha Allahu e, a cikin wannan shiri za mu isa ga bayanin wato kashi ko kaso na waɗanda suka yi imani za mu ga cewa akwai waɗanda suke imanin su cikakken imani ne wato irin waɗanda suka zama dukkanin ayyukansu ɗa'a ne ma Allah maɗaukakin sarki dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi na yi masa ɗa'a duka sun aikata ayyuka na wajibai da ayyuka na mustahabbai gaba ɗaya sun aikata sa'an nan kuma sun nisanci dukkanin ayyuka da suka zamo wato allah maɗaukin sarki ya yi hani a kansu dukkan ayyuka na saba ma allah maɗaukin sarki sun nisance shi wato ayyukan da suka zama na haramun da ayyuka da suka zama na makaruhi wato sun zama sukan sun zo da dukkanin da'a ma allah maɗaukakin sarki sun yi aiki da dukkanin umarnin Allah maɗaukakin sarki su kuma sun nisanci dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hani a kai to waɗannan su ne waɗanda suke cikakkun mu'minai saboda imanin su cikakke ne sun yi aiki da dukkanin imani gaba ɗaya sun yi aiki da dukkanin wannan addini na musulunci to waɗannan su ne <clears throat> waɗanda za su samu wato wannan gidan aljanna ta firdausi za su zama tare da wato annabawan allah maɗaukakin sarki da siddiƙai da wato sauran wato waɗanda suke aji na farko a cikin bayin allah maɗaukakin sarki wato managarta fassara ta biyu kuma waɗansu malaman suna ganin a'a wannan aya ɗin ta ƙunshi dukkanin aljannai ne domin saboda allah maɗaukakin sarki ai cewa kanat lahum jannatul firdausi jannatu Allah ya ce aljannai jam'i ne na aljanna tunda Allah madaukakin sarki ya amfani da aljanna to ana nufin dukkanin aljannai ne da Allah madaukakin sarki tanadar sa'an nan kuma suka ce ai alfirdaus wannan suna din ana amfani da shi ma wato ana amfani da shi ma lambu ko kuma wato aljanna lambu don haka sai ya zama kenan wato ana magana ayan tana magana ne akan dukkanin aljannai don haka anan malamai suka ce sai ya zama kenan ayan ta kunshi dukkanin mu'minai sawa'un wanda ya zama yana da wato asulul iman yana da tushen imani wato wanda kawai ya yi musulunci yake da shi amma bai kai wato imaninsa bai kai waɗanda suka zama masu cikakken imani ba wanda suka zama suna da cikakken imanin ma dama kashi biyu ne akwai waɗanda suke da cikakken imani waɗanda sun aikata dukkanin wajibai su nisanci dukkanin muharramai akwai kuma kashi na uku waɗanda su ne waɗanda suke ƙololuwa wato su ne waɗanda sun aikata dukkanin wajibai da mustahabbai sa'an nan kuma sun nisanci dukkanin muharramai da makaruhai su ne nau'i na farko da na ambace su wajen wato ambaton eh, maganan ko ɗaya daga cikin maganganun malamai akan ma'anan aya ɗin don haka sai ya zama kenan a bisa ma'ana na biyu wannan ayan ta kunshi dukkanin mu'minai lalle ashe wannan aya a bisa wannan tafsiri na biyu wanda da dama daga cikin malamai sun rinjayar da shi wato lallai zai nuna mana ashe dukkanin wanda ya yi imani da allah maɗaukakin sarki ya yi kyakkyawan aiki to lallai zai zama zai samu wannan alkhairi zai samu wannan falala zai samu wannan ni'ima da wannan sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki saboda mi sai ya zama <clears throat> kenan sai ya zama kowa a bisa gwargwadon darajansa a wajen imani kenan lallai wannan ayan in mun fahimce ta zai zama kenan za su zama tana da cikin ayoyi da za su ƙara mana himma za su ƙara mana himma wajen su sa mu ƙara ɗamara wajen neman samun cikan imaninmu wato mu ta ƙoƙari wajen ayyukan alkhairi wajen ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki har mu isa zuwa ga ƙololuwan imani don mu samu wato cikakken sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka lallai <coughs> ita wannan aya tana yi mana bayanin wato imani da kuma <coughs> sakamako da Allah maɗaukakin sarki ya yi wato ya tanadar ga dukkan wanda ya imani da shi sa'annan kuma ya wato ya yi kyakkyawan aiki allah maɗaukakin sarki ya tanadar da ni'imomi masu yawan gaske a gidan aljanna wanda ni'imomi ne waɗanda wato jikin bawa zai huta daga gare su wato mutum zai samu ni'ima da daɗi kamar yadda malamai suka ta bayani wato akwai kayayyakin abinci abubuwan abinci abinci masu yawa nau'i daban-daban masu daɗi akwai abin sha nau'i daban-daban akwai dukkanin wani kayan more rayuwa a gidan aljanna duka allah maɗaukakin sarki ya tanadar da su ga bayansa waɗanda suka yi imani da shi sa'an kuma suka yi kyakkyawan aiki suka yi kyakkyawan aiki sa'an nan kuma <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana <clears throat> wato cikin wani hadifi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani aiki ne ya fi falala a wurin allah maɗaukakin sarki ma'ana <clears throat> hadisin da aka tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu wani aiki ne fi falala a cikin ayyukan musulunci cikin ayyuka na musulunci ayyukan da'a ma Allah maɗaukakin sarki da ya masa biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imanun billahi wa rasulihi imanun billahi wa rasulihi ma'ana shine imani da Allah maɗaukakin sarki da manzansa imani da Allah maɗaukakin sarki da manzansa sai aka sake tambayansa summa maza ya rasulallah sai kuma me ya manzan Allah kala aljihadu fi sabilillah sai kuma jihadi saboda Allah madaukakin sarki ma maza sai aka sake tambayan manzan Allah sallallahu alaihi sai kuma me ya manzan Allah kala hajjun mabrur sai aikin haji wanda ya zama aikin haji ne wanda ya cika da da'a ma Allah madaukakin sarki lallai cikin wannan hadisi hadisi ne wanda al imamul bukhari da Muslim suka rawaito shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira allah yarda da shi lalle cikin wannan hadithi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam a amsa da ya bayar wato akan imani akan tambayar da aka yi masa ya yi mana bayanin cewa lallai imani shine mafi falala cikin dukkanin ayyuka imani shine mafi falala shine mafi ɗaukaka shine abin da bawa zai aikata shi ya samu kyakkyawan sakamako ya samu cikakken sakamako a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka shi yasa manzon Allah sallam ya fara ambaton cewa me wato shine imani da Allah maɗaukakin sarki da manzansa don haka alal itlaq kai tsaye in an kai tsaye wannan hadisin yana mana bayanin cewa dukkan cikin ayyukan musulunci gaba ɗaya aiki mafi ɗaukaka aiki mafi daraja aiki mafi girma shine imani da Allah maɗaukakin sarki kuma don haka sai ya zama kenan mafi girman sakamako mafi sakamako mafi ɗaukaka sakamako mafi girma mafi ni'ima shine wato wanda ya zama sakamakon da zai zama shine sakamakon imani da Allah maɗaukakin sarki lallai wannan hadisin yana mana bayanin falalan imani da Allah maɗaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam da ma dukkanin abin da ya zama allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a yi imani da su don haka <clears throat> wannan hadisi yana gwada mana falalan imani kuma yana nuna mana wato falalan wato sakamako ko matsayin sakamakon da allah maɗaukin sarki zai yi ma waɗanda suka yi imani da shi kuma suka yi kyakkyawan aiki don haka imani da allah maɗaukin sarki shine aiki mafi falala <coughs> to wa'annan nassoshi da makarantu cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadithi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam dukansu suna yi mana bayani ne akan falalan imani da kuma muhimmancinsa a cikin addinin musulunci lallai mun fahimci cewa imani yana da falala imani yana da ɗaukaka sa'annan imani shine aiki mafi ɗaukaka da matsayi a cikin wannan addini na musulunci kuma sakamakonsa shine sakamako mafi girma sakamako mafi ɗaukaka a wurin allah maɗaukakin zargi don haka kenan ashe ya kamata duk mai hankali duk mai hankali ya zama ya yi ɗamara ya zama ya mai da hankali wajen ƙoƙarin yin ayyuka na alkhairi ayyuka na imani domin ya samu wannan sakamako da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suka yi imani da shi suka yi kuma kyakkyawan aiki don mu samu wancan sakamako mai girma da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suka yi imani da shi sa'an nan kuma suka yi kyakkyawan aiki a nan rayuwar duniya sa'an nan kuma don ma mu samu rayuwa mai daɗi kamar yadda muka karanto a cikin ayoyin da suka gabata cewa tun a nan duniya mutum zai fara samun sakamako akan imaninsa da ya yi sa'annan kuma zai samu <clears throat> wato sakamako akan ayyukan imani da ya yi na ayyukan alkhairi da ayyukan da'a ma Allah maɗaukakin sarki da bin umarninsa don haka wannan bayani da muka yi na bayanin muhimmancin imani lallai wannan shi zai nuna mana muhimmancin wato wannan wato wannan shiri da za mu ci gaba da yinsa na wato wanda zai yi bayani akan ayyukan imani zai yi bayani akan hakikanin imani domin mu san imani din don mu yi kokari mu aiki da shi don a lahira mu samu kyakkyawan sakamakon da allah maɗaukakin sarki ya tanadar ma bayansa mu'uminai kuma <clears throat> kamar yadda muka sani kuma za mu ƙara bayani in sha Allahu cikin wato wato halƙoƙi masu zuwa shine cewa dukkanin ayyuka na alkhairi nan da Allah maɗaukin sarki ya yi ta bayani ya ta haɗa su da imani dama duka suna cikin wato imani ɗin kuma da su ne imaninmu za su ƙaru da su ne mu wato zai ƙaru har mu samu wato kyakkyawan sakamako da allah maɗaukakin sarki ya tanadar mana <laughs> don haka da imani da allah maɗaukakin sarki za mu ji daɗin rayuwa mu samu kyakkyawan sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki don haka insha allahu wannan shine wato bayani akan muhimmancin imani insha allahu sai ya zama <laughs> muna fatan masu sauraro da masu bibiyan wannan shiri za su biyo mu wato a <clears throat> wannan shiri mai muhimmanci don sanin abubuwan da za mu ƙara imaninmu da shi don mu samu kyakkyawan sakamako a wurin allah maɗaukakin sarki don haka da wannan muke fatan allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a shiri na gaba inda za mu ci gaba da bayani akan imani da ayyukan imani don haka muna godiya ma dukkanin masu sauraro da masu kallo da masu